أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wa zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da zikirin Allah subhanahu wa ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tasirin da yake da shi wurin tarbiyyantar da ruhi insha Allah wannan darasi ma zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'i da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da ya gabata mu ambace sashen hadisai na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman Imam Ali alaihi salam inda muka ambace hadisai guda biyu wanda suka nuna muhimmancin zikirin Allah subhanahu wata'ala da kuma muhimmancin dawama a cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka ga irin amfanin da za su iya jawo a cikin rayuwar mutum na duniyansa da na lahiransa inda muka ga cewa suna zikirin Allah subhanahu ta'ala abu ne mai kyau kuma mai taimakawa wurin kyautata ayyuka sawa mutum ya kasance a sace ko ya kasance a bayyane hakanan kuma mun ga cewa zikirin Allah subhanahu ta'ala shine abincin rayuka kuma shine mabudin hanyoyi na nagarta da kuma gyara insha Allah yanzu ma za mu ambace sashen hadisai har yanzu daga imam ali alaihi salam wanda ya zo a cikin littafin ta sani durarul hikam inda hadisi ke na ɗari da goma sha takwas eh, lamban hadisi na dubu uku da ɗari shida da takwas shima yana cewa alaihi salam aslu salahil qalb ishtigaluhu bi zikrillah inda yake bayani cewa asalin abin da zai sa zuciya ya gyaru ruhi ya gyaru ɗabi'u su kyautato shine mi shine shagaltuwan shi zuciya da ambaton Allah subhanahu wata'ala to duk lokacin da mutum ya kasance yana yawa ambaton Allah subhanahu wata'ala zuciyan shi zai kasance ya rayu idan zuciyar shi ya rayu ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wata'ala to shi kenan ya kama hanyar gyara kenan mutumin da yake shi'ori ko da yaushe yana kusan Allah subhanahu wata'ala domin ya zo cikin ayoyi da daman gaske hakanan kuma ya zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa musamman a hadisul qudsiya inda suke bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi yana zaune tare da wanda yake ambaton shi ana jalisu ana jalisu man zakara ne yana cewa ni ina tare da wanda yake ambatona hakanan cikin sashen ayu na alkur'ani na cewa faskuruni azkurkum ku ku ambace ni ni ma zan ambace ku kenan Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana kusa da shi duk lokacin da mutum ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi kenan duk lokacin da mutum ya san cewa Allah ta'ala yana tare da shi yana jin kunya ya zamanto ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kunya ya zamanto ya aikata wasu abubuwa wanda suka saba ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata shi yasa mafi yawan da suke sabon Allah subhanahu wata'ala alahazan da suke saba ma Allah subhanahu wata'ala a lokacin da suke saba ma Allah subhanahu wata'ala sun gafala daga Allah subhanahu wata'ala a lokacin ba su tuna da Allah subhanahu wata'ala ba su jin Allah ta'ala yana tare da su za su rika shi'urin ma cewa Allah subhanahu wata'ala bai ganin su ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafala wal azbillah da gare su saboda mi saboda nisantan Allah subhanahu wata'ala saboda rashin ambaton Allah subhanahu ta'ala amma duk lokacin da mutum ya ambaci Allah subhanahu ta'ala ambaton Allah shi ya yawa zikirin Allahnsa Allahnsa ya kasance mai yawa to wannan zai gadar masa da malaka na ya rika ihsasi ko da yaushe Allah subhanahu ta'ala na tare da shi idan kuma ya wani ya samu wannan ihsasin to shikenan sai ya zamanto yana da wahala gare shi ya zamanto ya sa Allah subhanahu ta'ala muna iya gani cikin rayuwarmu na yau da kullum al misali in za mu ɗauka mutumin da kake jin nauyinsa kuma kana girmama shi kana jin kunyan shi inda yana nan tare da kai wani lokaci ba kama iyan wasu manganu wanda kake ganin sun saba ma mutunci ko muruwa saboda ne saboda kana jin nauyin mutumin kana jin kunyan mutumin kai ba ma yana tare da kai ba idan ma ka ɗauka cewa yana zai iya samun labarin abin da ka aikata ko abin da kake ciki kuma ta wace hanya ce mu za ka cewa mutum ya ya nisance abin da zai kunyata shi gaban wannan masoyin nashi ko gaban wannan mutumin wanda yake girmamawa to wannan kenan saboda kana ihsasin shi kana jin shi tare da kai kuma kana girmama shi to Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'iku tare da mu wanda Allah ta'ala ya ce mala'iku ne masu karamci masu daraja wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya na mata taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle akwai masu muraƙaba masu kiyaye da ayyukan da kuke aikatawa mala'iku ne masu karamci masu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala suna rubuta abin da kuke aikatawa kuma sun san abin da kuke aikatawa kenan idan mutum ya kasance ya tarbiyantu ya yi shi'urin cewa akwai mala'iku masu daraja tare da shi masu rubuta ayyukansa kuma suna bijiro da su ga Allah subhanahu wata'ala sai kasance ya nisance duk wani abin da zai kunyata shi gaban Allah subhanahu wata'ala idan ya ci gaba a cikin tarbiyyar zuciya ya kara samun kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala zai ga cewa to Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi wa huwa ma'akum aina ma Allah ta'ala ce yana tare da ku duk inda kuka kasance wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid Allah subhanahu wata'ala shine yafi kusa gare mu fiye da jijiyan waya. kenan idan mutum ya tarbiyyantu ta hanyar zikiri ta hanyar ambatan Allah subhanahu wata'ala ta hanyar dawwama akan ambatan Allah subhanahu wata'ala a wurin umarninsa a wurin haninsa a cikin dukkanin yanayoyinsa to wannan zai gadar masa ya ji cewa yana kusa ga Allah subhanahu wata'ala ya ji cewa Allah ta'ala yana ganinsa kuma Allah yana muhakabansa wannan zai sa ya ji nauyin saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan zai sa ya ji nauyin kauce ma umarnin Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto ya samu mai ya samu salah ya samu gyara kenan wannan hadisi yana nuna mana aslu salahil qalb asalin gyaran zuciya shine ishtigaluhu bi dhikrillah ya zamanto zuciya ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da zuciya ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wata'ala to zuciya ya gyaru kenan ya kama hanyar gyara ya kama hanyar tsarkaka idan kuma zuciya ya gyaru to komi ya gyaru dama abin da ake fata kenan hakanan ya zo cikin sashe na bayanai na imamu ali salam har yanzu a cikin tasanifu durarul hikam yana cewa zikrullahi dawa'u a alalin nufus yake cewa ambatan allah subhanahu wata'ala shi ne maganin zukata waɗanda ba su da lahiya kamar yadda muka yi bayani cikin darussan da suka gabata zuciya tana kasancewa ba ta da lahiya tana kasancewa ta yi rauni tana kasancewa ta gurbata amma menene maganin wannan raunin menene wannan rashin lahiya menene maganin wannan gurbata imam ali salam yana bayyana mana wannan maganin cikin wannan bayanin nasa da yake cewa ambaton Allah subhanahu wata'ala shine maganin zukata wanda ba su da lahiya kenan in kana jin ka samu rauni a cikin ruhinka in kana jin ruhinka ba da lahiya in kana jin ruhinka ya gurbata zuciyanka ya yi rauni zuciyanka baya da lahiya zuciyanka ya gurbata menene abin yi menene mahuta me ya kamata kai farkon hanyar da ya kamata ka kama shi shine zamanto ka kama hanya na ambaton Allah subhanahu wata'ala ka tuna Allah subhanahu wata'ala kasancewa yana tare da kai duk inda ka kasance ba wani al'amari naka wanda zai shige ma Allah subhanahu wata'ala duhu babu wani al'amarinka wanda zai ɓoye ma Allah subhanahu wata'ala gina in ka fahimci haka to za ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka yi sa'ayi ka gyara ka kyautata ɗabi'unka ka tsarkake ɗabi'unka sai zamanto ka yi maganin wannan rashin lahiyar da ka take fama da shi saboda ba wani abu ne yake jawo cututtuka na zukata da kuma gurbatan zukata da lalacewan zukata sai sabon Allah subhanahu wata'ala yanda karhe idan aka, bar karhe ba a kula da shi ba a sha masa mai ba ba a shafa masa grace ba zaga ya zama ya hawara tsatsa ya hawara lalacewa to haka zuciya inda aka kyale zuciya ta aikata abin da take so abin da take so ta iltizami da son rai to shi kenan wannan zai sa ta lalace shi yasa Allah subhanahu wataala yake sifanta kafirai da cewa balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda su kasance suna aikatawa shine ya yi tsatsa abin abinda su kasance suna aikatawa na sabo da na zunubi da na saba ma Allah subhanahu wata'ala ne ya yi tsatsa a cikin zuka akan zukatansu saboda haka ba su jin wa'azi ba su jin nasiha ba su jin irshadi ba su gane fa'idodin umarnin Allah subhanahu wata'ala ba su gane haɗarin hannun Allah subhanahu wata'ala kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya gyara zuce shi ya kauce ma zunubai ya lizamci ɗa'a sai zamanto shi zuce shi tana da ƙarfi sai ya zamanto shi zuce shi tana da lahiya ya zamanto shi zuce shi da ruhinsa suna raye hakanan ya zo cikin sashen bayanai na imam ali alaihi salam shi ma har yanzu a cikin tasanif durarul hikam yana bayani kan cewa ambaton Allah subhanahu wata'ala shi ne kamar uwar kuɗi na mumini muna ganin cewa cikin mu na da kullum mutum yana kasuwanci amma idan mutum zai kasuwanci yana bukatar ya san kasuwancin menene zai yi menene wani irin wannan kasuwancin yake bukata na jari menene matsalolin irin wannan kasuwancin sannan abin da yake hankoro shine zamanto ya samu riba cikin wannan kasuwancin nasa wannan aikin duk wani ma'abocin hankali ne wanda yake son ya cimma natija mai kyau a cikin al'amuran na da kullum to haka yake a janibin tarbiyyantar da zuciya haka yake a janibin kyautata ɗabi'u na addinin musulunci kana buƙatar uwar kuɗi sannan kuma kana buƙatar riba kana buƙatar natija to wannan kuma menene uwar kuɗin da mutum zai amfani da shi wurin kyautata ɗabi'unsa sannan wani riba ne zai cimma bayan amfani da wannan uwar kuɗi an san wannan tambaya muna samun shi a cikin bayanai na Imam Ali alaihi salam inda yake cewa zikrullahi ra'asu mali mali mu'min yake cewa ambaton Allah subhanahu wata'ala shine ra'sul mal watan shine uwar kuɗi shine jari na mumini kenan duk lokacin da kake ambaton Allah subhanahu wata'ala to kana ɗauke da jari mai ƙarhi? kana ɗauke da uwar kuɗi mai ƙarfi wanda zai taimaka maka a cikin wannan yaƙin watan yaƙi da zuciya yaƙi da son rai buhuhu a assalamatu min shaitan menene kuma natija menene riba na amfani da wannan uwar kuɗin watan dawoma a cikin ambaton Allah subhanahu wata'ala da tuna Allah subhanahu wata'ala a dukkan yanayin da mutum ya samu kanshi imam ali ya ce salamatu min shaitan kin natijan da zaka cimma riban da zaka cimma shine zaka samu salama zaka samu tsira zaka samu kubuta daga shaidan don zaka yi hannun riga da shaidan zaka yi nisa da shaidan tun kenan yau ambaton Allah subhanahu wata'ala dawoma akan ambaton Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai taimaka maka ya zamanto ka nisanci shaidan a zamanto ka kubuta daga waswasi da kuma rudi na shaidan ya zamanto ka nisanta daga makirci na shaidan A shekinan zikiri yana da muhimmanci kuma yana da matukan tasiri cikin al'amarin tarbiyyantar da ruhi da kuma gyara zuciya da kuma kyautata ɗabi'u saboda haka lazim ne ya zamanto mun lizimce ambaton Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin yanayin da muka samu kanmu sawa'an a ɓoye ne ko a bayyane ne muna mu kaɗai ne ko muna cikin jama'a ne mu ambace Allah subhanahu wata'ala mu tuna Allah subhanahu wata'ala mu iltizami da umarnin shi mu nisanci hanin shi wannan shine babban jari shine babban uwar kuɗi wanda zai taimaka mana ya zamanto mun kubuta daga sharrin shaidan da kuma kicin shaidan ya zamanto kuma mun kama hanya madaidaiciya cikin hanyar tsarkaka da kuma kyautata ɗabi'u da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin